سنة فتوفنا غير مفتونين ونسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك وجميع خلقك اللهم اجعل حبك أحب إلينا من نفوسنا وأهلينا وأموالنا وأولادنا ومن الماء البارد على الزماء يا رب العالمين اللهم تهير قلوبنا من النفاق وأمالنا من الرياء وألسننا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم وغم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية اللهم انقلنا من ذل المعصية إلى عز الطاعة اللهم أعزنا بالطاعة ولا تذلنا بالمعصية اللهم بارك في أولادنا ووالدنا وأزواجنا وذرياتنا ولا تدرهم ووفقهم لداعتك وارزقنا برهم اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد ci gaba da wannan karatu namu wato a ci gaba da wannan karatu namu yau a darasinmu abinda muke ciki ne wato kun san lokaci na ƙara matsowa na abin na sallar idi ga kuma layya ga kwana goma da ke cikin wannan wata mai tsayawa ba da daɗewa ba wa'annan duka ayyuka ne wa'anda an muhimmi da ya kamata mu samu wani ilimi gare su kamin mu ƙara samun wani ilimi bisa ga wanda muke da shi kamin abin da na lokacin da kamin lokacin ya yi da isowa Allah ya taimake mu Allah shi mana jagora Allah ya sa mu yi kyakkyawan ƙarshe Allah ya sa kuma aljanna makomanmu wato a ita sallar idi a sallah ce wadda take abin nan muhimmiya kwarai da gaske akwai kuma alheri ga sallar idi kuma akwai abubuwa da yawa da suke bayyana cikinta saboda haka a yi ƙoƙari gwargwadon iko wato a abin da ya kamata kuma a tanadin abin da za a yi layya a tanadin abin da za a yi layya duka yana cikin abin nan matsalolin wato sallar idi Allah ka taimaka muna da albarkar sunayenka da ka maɗaukaka kai mana jagora to abin da muka saba magana gare shi kun san idan sallar idi ta zo shine fitan mata masallaci shi na mun ka yi magana duk shekara muna yin magana akan fitan mata wato abin da masallaci to mai littafi ya ce bayan an ambaci sallar idi mai littafi ya ce sai kurujin yi. ilal abin na ne hitan mata hukuncin hitan mata zuwa idi guda biyu wato sallar idi karama da sallar idi babba abuna wanda aka so gare shi mata su fito maza kuma su hita akwai alheri ga hitan mata da hitan maza duka gaba wajen idi domin ga da shari'a mu a wajenmu duk abin da mun ka ga mai gida ya matsa yana ta magana kai ne yana matsawa kwarai da gaske to sai mu ce abin na alheri gare shi in babu alheri ciki mai gidanmu baya matsawa ya matsa ya matsa ya ce sai an yi abin nan sai an yi wannan abin saboda haka duk kun ga mai gidanmu yana matsawa kan abu to akwai alheri ciki saboda haka sallar idi da hitar mata zuwa sallar idi alherin da a ciki shi ya sa mai gida yake ta matsawa yana ta matsawa yana ta matsawa cewa a yi ta sallar idi domin a ba su yanci a ba su kuma haƙƙinsu da kuma bari su ɗan yi wargi haka su ɗan sha iska su matan da mazan duka amma dai da maganar da bata saba ma shari'a ba da abin nan wargi wanda bai saba ma shari'a ba to Allah ya taimake mu Allah shi muna abin nan abin nan na jagora to yace muna magana akan ita mata akbara na abu usman al-sabi akbara na abu muhammad al-jarrahi haddathana abu al-abbas al-mahbubi haddathana abu isa haddathana ahmad bin maniin haddathana husaymun na abu mansurin huwa abin nan ibn wa zazan an ibn sirin ana umma adiya radiyallahu anha umma adiya wata mata ce da ta yi hijira tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana yukhrij al-abkar lalle manzon Allah ya kasance in za ana idi kai fitar da yan mata wala awatika da mata waɗanda suka yi kusa balaga ko sun ka balaga wazawatul khuduri da matan dakuna duka wayanda kowace tana cikin hadira nata sai a fitar da ita zuwa idi wal hayyada saboda sha'anin idi ya girma kwarai wal hayyada har da matan mata masu haila duka ana fitar da su fil idaini su fitar zuwa sallar idi guda biyu saboda haka kun ga muhimmancin wannan ya kawo wannan cikin abin da wani littafi da muka karanta da kuma ba ba a nan kun annabi da ya fito tsaye sai da mata ne sun kaito su duka yaddi ba bai ga faɗi mata ba tana gidanta mijinta bai kawo ta bai aika an ka fito da ita ya haɗa su takwai ya shiga gaba sun ka bi shi zuwa sallar idi in ba kumance ba saboda haka kun ga kenan wannan ya nuna zuwa mata idi yana da muhimmanci kwarai da gaske wa amma amma mata waɗanda suke masu haila mata waɗanda suke masu haila wa ya ta wa ya in sun je idi to su nisanci shiga cikin masallaci mata masu al'ada in sun je idi sai kasa shiga masallaci su tsaya wajen masallaci waya hannu da watan musulmi na kuma su halarci awon musulmi kun san akwai addu'o'i da musulmi ke gabatarwa ranar sallar idi to mata ma su je wannan masallaci su ma su je wa'annan addu'o'i su ma su yi addu'o'i addu'o'in ranar sallar idi na da muhimmanci shi yasa kun ka ji annabi ya ce har da masu haila su ta yi da da'awatar musulmi na su halarci addu'o'in musulmi saboda muhimmancin su annabi ya ce ko dai baki sallah to ke ta zuwa idi qalat ihdahunna wata daga cikin mata ta ce to illam yakullaha jilbabun ta ce to idan eh, ita ba ta da eh, abin nan dogon riga tunda ana so in za ana sa dogon riga a kawo hijabi a aza ta ce to in ɗayansu ba ta da dogon riga fa kala sai maza Allah ya ce uri ha ukhtu ha min jalabi biha ya uwarta wanda adda jilbabu manyan tabbuna da yawa to ta ara mata taguwa guda ta ta idi kun gani wato ga sallar idi ba wai abin haɗe na ba don wata ta a riga ta zuwa idi domin wasu cika damuwa da irin wannan manyan riguna ba to babu laihi ta yi aro ta ta yi da in ta dawo ta ba ta abinta in ji mai gidanmu muhammadu sallallahu alaihi wasallam za hadisun muttafaqun alaihi sahati wannan hadisi da bukhari da muslim sun yi baki ga inganci ne akara akara jahu bukhari da muslim sun fitar da wannan hadisi min dorikin daga ruwayoyi daban-daban an Muhammad bin Sirin an Ummi Adiya wal awatiqu yace mata wanda ake ce ma awatiqu jam'u al atiqi wa hiya al jariyatu allati qad qarabat al idrak shine budurwa da ta yi kusa balaga wai qalu kuma wasu malamai sun ce 'Ya an ce al awatiqu wa hiya al ita ce wadda ta balaga kun san mace wadda a farkon balaga ta yi uwar ta kyawu to da kyawun nan nasu da an ba su izini su ta idi wa bihi dalilun cikin wannan akwai dalili ala annal haida la tahajjuru zikrallah wannan hadisi da yace ko mace tana haila ta tai masallacin idi yace wannan hadisi ya nuna kenan masu haila ba su kaurace ma zikirin Allah wa mawadina khairi da wuraren alheri don masu haila suna zuwa shiga masallaci an kace kasu yi wa majalisar ilimi ba su kaurace ma majalisa ta ilimi illa annaha la tadkhulu masjid sai dai ba ta shiga masallaci ita mai haila waqtalafa ali ilmi fi khuruj an-nisa al-yawm ila al-idaini to wannan maganar annabi kun ji ya bada izini mata su sai idi kuma ya umarce su lalle su hito to yace mai litaye yace to an yi sabani game da wannan lokaci da muke ciki na yanzu game da hitan mata zuwa idi yanzu yanzu su hito ko ka su hito farakasa bihi ba wasu malamai sun yi rangwame sun ce su ta mana ko ba su ta wajen sallar idi wasu na ta wajen taron biki to su ta yi sallar idi ya yi su ta yi taron biki don sallar idi suna ta taron biki ko bidiya na saboda haka wasu malamai suka ce ai ba komi mata ko yanzu su hita wa hu ba don wasu malamai suka ce su dai suna kyamar hitan mata yanzu amma ba su ce ka a ba don inda annabi ya ba da umarni ba mai hitowa ya ce ba abin umarnin annabi saboda gani ne saboda haka ya ce dai wasu sun yi kyamar hitar kawai nan sun ka tsaya kala ibn mubarak ibn mubarak ya ce a karahu da yau ma jallin da ilil al'idai ni kan dai yau ina kyamar mata su hita zuwa idi guda biyu wa mislu irin wannan magana ta ibn mubarak an ta irin ta an sufyan da sauri daga amirul mu'minin fil hadith Kala Aishatu, Aisha ta ce radiyallahu anha, lau adraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma a hadasa nisa'u inda manzo Allah ya riske abinda mata suka haddasa yanzu na cin kwalba wato su cake su hita zuwa idi lamana a hunnar masjida da ya hana su zuwa masallaci kama mun nisa'u bani Isra'il kamar wanda an hana matan bani Isra'il to wannan hadisi bukhari da muslim suka rawaito shi aisha ta ce ni ban iya hana mata zuwa idi kuma duk duniya ba mai iya hana mata zuwa idi amma inda mai gida na na shi da ba su izini da iya ga wanga abu yana iya hana su shi yasa malamai suka ce to babu wanda Allah ya hanawa hadisin aisha ya ce mai gida ɗaya da ya ba da izini shi da ya da ya hana saboda haka ku dai kula da su ku karantar da su ku ba su umarni mai kyau. su bi hanya mai kyawu kuma ku bi hanya mai kyau matsaloli inda suke ga maza sun kai yawa ga zuwa sallar idi don su ka shiga cikin mata suna suna tafiya ku bi taku hanya su bi ta su. to amma ba ku iya bin taku sai ku dawo ku shigo cikin su to tunda ba a hana ku ba ko su ba a hana su tunda ba a hana ku ba ko su ba a hana su eh su ma maza ko an kayyade musu hanya bale ai maza ma ba ku kayyade musu hanya ba na ga masallacin kuma na ga wanda suka wanda maza ka biyo wa cikin mata suna wuciya masallacin ku na kani na ga wanda maza ka biyo cikin mata suna wuciya kai ko ni ranan na ta cikin su an saboda na haya na wuce dan sai da ya agaji sun ka biyo sun ka da wasu sannan motar nan ta wuce ciki yawa gare su yawa gare su saboda suna son alheri zukatansu a haka nan wadda kan gane su suna son alheri shi yasa suka cika masallaci da yawa illa dai ku mazaje ku ko ku kokari ku musu babban hijabi in za su tawa kuma ku musu nasiha dai ku haɗe abin gada annabi ya faɗa kowace ta sa doguwar taguwa ta kawo hijabi ta aza wadda ba ta da ta yi aro ga wata tunda annabi dai ya ba su izinin ya ta kafa hana su shi annabi sallallahu alaihi wasallam bai hito ba sai da mata ne duk sun kai sannan bai gade ya ce bai aika an ka kiro ta da ni da ku mun kai karatun nan wurin sai da ta taho ta shiga sahu sannan ya shiga gaba ya ja da an ka tai zuwa masallaci to Allah dai ya gafarta mana abinda yasa in ka tai sallar idi kai dai a kashi guda za a baka in ka te da matakka guda kashi biyu za ku anso in matakka biyu ta kashi uku za ku anso in kun ka anso uku kun ka game shi wuri guda a kuna daɗewa kuna ɗiba amma in kai dai ka ta yi, mutum uku sun ka kewaya ma abin da ka samu kai dai ba a daɗewa ya ka ƙari ba saboda ka fa sai duk ku samu da yawa duk inda kun ka je an ce akwai biɗa to ba kuka yi shin da alherin da rashin alheri wa matan ga ko baka bar su sun ka ta ba kana barin su ta yinin biki yinin biki shehu dan hudu ya yi rubutu cikin littafi ne nura albabi ya ce idan mace ta hita zuwa yinin biki Allah yana la'ana ta zahiban wa raji'an kamar da kun ka gani cikin littafi ne yace kuma la'anan nan ta haɗa da mijinta wanda ya ba ta izinin tahiya yace kakka ba su ruwan gidanka kakka ba su wuta kakka ba su ruwa in ka ba su wuta ko ka ba su ruwa Allah yana la'anarka haka shehu ya rubuta to ga matan ku nan suna zuwa yin biki to amma nan shi ko annabi shi yace su tai sallar idi kun ka ce kasu idi amma kun kace su ta yinin biki inda shi dan yace a tahi kun kace to matan ku su tai inda annabi yace a tahi kun kace matan ku su tai kun ga kun yi laifi Abinda da duk annabi ya umarni duwa da kun ga al'amari ya lalace kakku ba umarni annabi ku yi kokari ku kakkabe abin nan da ya shigo wanda ka san ya bata umarni annabi ku kakkabe shi gwagwadon wanda kuka iyawa saboda haka abubuwan da suka yi su mata wanda bai dace ba ku dibe shi ku hana duk abin da kuka iya hanawa amma ku bari su da ubannin annabi amma dai abinda duk kuka iya hanawa cikin abinda an ka haddasa daga baya to ku hana shi wa alaikum assalam eh hadda yin ki na uwa nace hadda na uwa hadda na uwa ba ba bale na yan uwa ka gane ko to kala shaykhuna malamin mu yace rahimahullah wa haraji ikhraju ne? illa ana idi ba mata dai aka yi suwa ba ana so a hidda asbiyani yan 'yan kanana hadda yan da yan kanana wanda aka runguma a rungumai wanda ka iya yi tiya kana ibnu umar ya kharijo man sada'a min ahlihi ibn idi. dan umar yana iya yana fitawa duk wanda ya samu iko ya a cikin diyane ne sai ya hidda su ya tiyi su idi. to ku yi ƙoƙari mai koyi da su dai gwargwadon wada muke iyawa da mu da kowa Allah shi mana rangwani to sai abu na gaba wato dan wargi da ake dan tabawa kun san ana ɗan taba wargi wato lokacin sallar idi mata suna dan hutawa yan mata suna ɗan hutawa maza da mata kowa na dan hutawa yanayin yin dan abin da yaka iyawa na dan nishadi nuna ranar idi to in dai abin nan da suka yi ba shari'a Allah ta haramta shi ba to ya halitta abin da kawai an ba aso yi abin da ka shigantar da kai daga addininka ko mina na in zai zai shigantar da kai ga addininka to ka kauce mai kai kaɗan ana so a yi wargiran na amma ɗan kaɗan ba a so a yi da yawa a bar yaran nan su shakata su dan yi wargin su shine yace ar-rukhsa fil la'abi yawm al-eid wato yin rangwame ga wargi ranar eid akhbarana abdul wahid ibn ahmad al-malihi akhbarana ahmad ibn abdullah al-naimi akhbarana muhammad ibn yusuf حدثنا muhammad بن isma'il حدثنا حدثنا ubaydu ibn Isma'il. حدثنا ابو ابو اسامه عن هشام عن أبيه عن عائشه رضي الله عنها قال عائشه تاتي دخل دخل ابو بكر ابو بكر يا شغو جدا مي جدا صلى الله عليه وسلم sai ya fara biyowa inda ɗaya ce don ya gaishe ta wato Aisha ta ce ko da ya shigo wajena wa'in dijariya ta ni min jawaril ansar ya iske wasu 'yan mata guda biyu bayi cikin 'yan matan ansaru to ganniya ne suna waƙa. bai ma ta ansaru da kalmomin da ansaru sun ka faɗa yau ma ba'asin ranar wani yaƙi da aka ce ma ga zuwatu ba'as amma 'yan matan ba mawaƙa na waɗanda sana'a su waƙa ba su ba ne walaisa ta bi maganniya ta yi su ba mawaƙa na ba kakkuji aisha ta ce kakku ji na ce suna waka ku ɗauka sana'a waka su kai ba masu sana'a waka na ba walaisa ta bi mu ganni taini su biyu ba mawaka na ba abubakar na iske yara suna wargi suna yan tabe-taben su suna raye-raye sahih sallah a gidan aisha radiyallahu anha kala abubakar sai abubakar ce a bi mazamir shaytan fi baiti rasulullah mirya shaytan sautocin shaidan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ‘yan mata ya ɗauki abin bugu sai sun kashe ka shiƙa. Wa zalika fi yau mai idin wannan ranar idina, maza Allah yana kallon su, duk abin da suka yi, shina gidan, ranar gidan Aisha yake, yana kwanci yana shan iska, daɗi ya yi mai yawa, bayan sallah ta zo daɗi ya yi mai yawa yana kwanci yana shan iska, ‘yan yara na ta wargi. kun san dattijo yana jin daɗi ya ga yara na wargi ke zawo ganin an faɗo mai suka yi ana haɗe eh, wannan kai kuna watsa mai ƙasa a ce kai rabe da su daɗi ya kaji cikin rai na iya ga na sai su tuna mai da dori sabda shi ma haka ne yake yau ko gashin nan da ya ɗan motsa ƙawa ga sai ya ji kai ciwo kaki juyawa to annabi na kwance daɗi na yi ya ƙume shi bai ce ma yaran ga komi ba sai abokan ya kore su wa رسول rasulullahi sallallahu alaihi عليه وسلم يا sai بكر Allah ce ya ababakar rabi da su inna li kulli qaumin idan lalle ko wadannan mutane da ranar عيد وهذا عيدنا iduna wannan idin بس basu su shakata wannan ranar idin muna kun ga ranar idi ana bayar dama su yi wargi kuma a sai musu kayan daɗi su sha su ci a tsawo musu abubuwan da aka ganin suna so a yi ta sayi tun yanzu ana ajiyewa sahiyar sallah dokowa ɗaya aka ana ba su abin da suka so na shaye-shaye na ciye-ciye na kurkure-kurkure na laƙe-laƙe da sauransu wanda suka raka su abin nan na dai halatta abubuwan da ya shari'a ta halatta annabi ya ce rabi da su wa haza wannan idin mana haza hadisu muttafaqun alaihi sahati wannan hadisi bukhari da muslim sun yi ittifaqi ga inganci ne akhrajahu muslim min awjihi an hisham bin urwa wa qala ibn shahab ibn shahab ya ce an urwa fi ayyamin amina cikin kwanukan mina tudaffiqani wa tadarrabani suna turin juna suna buga abubuwan wargensu wato abubuwan bige-bigensu na wargi sai annabi ya ce a rabe da su ranar ibici yace yawmu bu'asin bu'asun yawmu mashhurun ya an ce bu'asu yi ne mashahuri min ayyamil arabi cikin kwanukan larabawan madina kanat fihi maqatalatun azimatun lil ausi al khazraj wato mutanen ausu sun samu dama sun kashe khazrajawa da yawa kabila biyu ne kun san madina wa baqiyatil harb yakin kuma ya tabbata bainahuma tsakanin su mi'atun wa 20 sanad ɗari shekara 120 suna yaƙi duk shekara an ka kai kaka sai su hara yaƙi ila an kamala islam har lokacin da musulunci ya tsami wa kana shi'irul ladhi ni fi wasfil harbi wa shaja'a wannan waƙar da 'yan matan da kai suna waƙa ne wajen sifarta sifanta abin nan yaƙi wato suna yi ne suna sifanta yaƙi da shaja'a zaruntaka wa bi zikir ma'unatin da ambaton taimakon da Allah ya basuwa fi amri dini ga al'amari addini fa amma u bi zikri fawahishi amma waƙoƙin gada ya raka sawwa wayanda aka ambato alfasha cikin su abin na bi zikri alqawahishi wal ibtihari bil haram da bayyana abubuwan haram wal mujaharatu bil munkar da bayyana abubuwan kyama min kauli na magana na yabo mai yawa da suka kamar wanda kuka ji in suna yabo wanda suka yabo sai su yi ta suka wanda suka suka shi ku yace to fa huwa al-mahzuru min al-ginai wannan waka ita ce an ka hana wa hashahu an yajri shay'un min zalika bi hadrati irin wadanga waƙoƙi da adda haram ciki Allah ya tsare annabi irin wadanga su auku gaba gare shi alaihi salatu wassalam fa abinna wa yughfilu an nakira alahu ya shagala bai yi musu abin bai ce a bari ba wa kullu man rafa'a sautahu bi shay'in jahara duk wanda ya ɗaga murya ta da wani abu to ya bayyana shi wa musarrahan bi ismihi ya bayyana suna ne to duk wanda ya bayyana suna ne la yasruhu bai boye shi ba abin nan yukan na alaihi bai yi kunya ba to fa kada ganna hakika yayi waka wannan kun ga shine wakar da ake ake nuhi sun yi bi dalilin qauliha wa laysa ta bi yi don kun ji Aisha ta ce su wa matan ba ha mawaka na ba su 'Yan matan ba ha mawaka na ba don kada kai zaton mawaka na a su dai ka ji irin kalmomin da suke faɗi su ba ha mawaka na ba to kun ga a mata su yi ta sallar idi sannan ranar sallar idi ku bar abin nan ku bar yara su ɗan motsa su ɗan yi wargi to bayan wannan sai ita layyar kanta Allah ya ce ka lirabbika wanhar ranar sallar idi ka yi sallah ga ubangijinka in ka ƙari ka soke dabbaka saboda haka za a yi layya bayan an gama sallah sai a yi layya ya'ani salatu idil adha yana nihi rabbi ka salatu idil adha sallar idil layya wato bayan an yi sallah sai a yanke layya wani hadir buduna ka soke raƙonmanka wakila kuma wasu sun ce ma'anarsa sallil gada ta kai sallah ba, wani har ka soke dabbakka wakila in har ai in tasir bi na harika wato iza alƙibla ka daidaita ƙirjinka wajen gabas wala awwalu asahu magana ta farko ita ce ta yi inganci a yi sallah idi sannan a yanke layya أخبرنا عبد الواحد ابن أحمد المليهي أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي أخبرنا محمد بن يوسف حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا مسدد حدثنا إسماعيل عن أيوب عن محمد عن أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه duk wanda ya yanke dabba ce kamin a yi sallah to ya yi yanka na don ya ci nama ne kamin a yi sallah ku lura da kanku in sahiyar sallah ta yi kowannen da masallacin idin da yaka sallah shi ya sa an ka ce liman ya ce da ragonai wanda zai yi layya da shi saboda mutane ne mabiya ne in sun ka taho sun ka ga ya yanke to hankalinsa kwanci kowa koma gida shi yanke nashi in ba nan kaka sallah ba ga masallacin da kaka sallace in ka gana sun yanki kakka yanki ragonka bayan ka gama yanki a sannan ka ce wani wuri kai sallah to ba ba inda duk zaka sallah ka te in dai kai sallah ka gama fa salli li rabbika ka kai sallah domin ka sannan ka yanki saboda haka kakka ga wasu sun yanki ka yanki kai dai kai sallah ta kwan in ka kai sannan wani har kuma lokaci na Allah ya kawo mu yanzu ku lura da wannan matsala lokaci na Allah ya kawo mu yau wasu su yi sallah gobe wasu ce mu sai gobe maka sallah to in baka yi sallah yau baka kai yan kira gonka yau bari sai gobe ka yi sallah ka yi yanka fa sallallahu rabbika wanhar in kai yanki ragonka ba ka yi sallah ba nama na ka ci gobe ka biɗi ragon laya Allah ya gafarta mana man zabaha qabla salati wanda ya yanke kamin su yi sallar idi fa innahu yazba yazbahu da nafsi ya yanke ne don ya ci nama don kai ne wa man zabaha ba'da salati wanda ko ya yanke bayan ya yi sallar idi sannan ya yanke wa qad tamma nusuku yanka na ibada ce ta kammala wa saba sunnatar musulmi ne ya samu daidaita da sunnan musulmi saboda haka ku lura ita layya sunna ce kuma sunna ce mai ƙarhi layya sunna ce sunna ce mai ƙarhi tana da ƙarhi kwarai to kowannen ku yayi kokari ya ga ya tanadi rago ko matasa da yawa ba ku laya, saboda Allah mata kuka wa laya. yaro da kuɗi ne yana da abin laya, amma sai dai uba ne shi shi bai yi amma da ya yi aure sai ka ga ya yi saboda matar ita abin bauta ce nan da bai da ita bai laya, yanzu ko yana da ita ta ga yana ta da dawar kaka za a iya samu rago to banawa ku gyara wannan layya saboda Allah kai kun ji Qur'ani ya ce fasalli li rabbika wanhar ai wanhar li rabbika kai sallah don ubangijinka kai suka wato kai laye kuma don ubangijinka hada hadisun sahihun wannan hadisi ne sahihi akhrajahu al-bukhari fil adahi akhbarana abdul wahid ibn ahmad al-mulihi akhbarana amr ibn abdullah an-nu'aymi أخبرنا محمد بن يوسف حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن عن زبيد عن الشعبي عن البراء رضي الله عنه قال براء ياتي خدبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النهار annabi ya muna hudu ba ranar sallah kala cikin hudu ba ta yace inna awwala ma nabda'u bihi fi yawmina hadha lalle abu na farko da za mu fara da shi cikin yinin gana mu wato aiki na farko da za mu fara da shi cikin wannan yini namu da muke ciki na yau to abin da za mu fara da shi na salli za mu yi sallah abu na farko da za mu fara da shi na salli za mu yi sallah sun manar jau sun manar jau in mun ka yi sallah sannan mu dawo fanan har sai mu soke dabba layya. abu na farko da ake so mutum ya yi tsaye sallah ya je masallacin idi in ya dawo ya yanke dabba ce fa man fa'ala zalika wa qad asaba sunnatana duk wanda yayi haka to yayi daidai ya daidaita da sunnar wa man zabaha qabla an nusalliya wanda ku yayyanki kamin mai sallah idi fa inna ma huwa lahamun ajjalahu li ahli da ma nama ne kawai ya gaggauta ma iyali wanda bi ya yanke kame a yi sallah to kame a yi sallah idi ya yanke tun da wurori to ya yanke nama ne kawai don su ci ba layyata ya yi ba laisa minan nuski bi shay'in ba ya cikin komi na layya kama khali ana sai ce sai dan uwan inna ta abu burda ya tashi ibn niyar faƙala ya ce ya rasulullah ana zabahatu qabla an usalli ni na yanke rago na kamin in yi sallah ni kamin in yi sallah na yanke ragona amma dai wa'in bi jaza ina da ya karama akwai wuri na. khairun min musanna sahib babba akwai alheri dan tana da lahiya da kiba kala ije alha makana yace to tai an baka dama ka sanya ta matsayin babban nan da ka yanke musanna aw qala izbaha wala tajzi yace ka ce ka yanka ta amma kai dai adda wannan an baka wangaran gwami kai dai wala ta jazi jaza'atu an ahadin ba da ka yanzu bayan ka nan gaba wani bai yanke karama ya ce ta babba amma kai dai an baka wannan damar kun gani wato abin da an muhimmi wato abin da ake so mutum shi yanka abin na akwai adadin abin da ake so a yanka na abin na dabba saboda haka duk lokacin da za ka yanka to kai kokari ka nemi wayanda suka san abin nan dabbobi kada ka so wadda bata kai shekara ɗaya ba idan abin nan idan tunkiya ta ko rago kakka so wanda bai yi kusa da shekara ɗaya ba idan abin nan idan rago na hotun kiyawa to kakka sai wanda bai wuce shekara ɗaya ba idan akwai shi to ka lura da wannan in ko za ka sai raƙumi na so ka bi buzu ka je kasuwa da shi shi an masani in ko za ka sai sa na to bi da bahillaci ta yi tare da shi sai ya zaɓa maka don kada ka yi aikin banza to amma wakatuwa amma lokacin da ake yanka da ballayya wa jimal ulama wa ala annahu ala annahu la yajuzu zabawa qabla tulu'i shamsu duka malamai sun yi ittifaki cewa bai halatta a yanke dabbar da yaka na rana ta hito duka sun yi ittifaki ba a yankewa kamin rana ta hito domin abin na lokacin da rana ta hitowa wato sai lokacin sallah ya isa lokacin da ya halitta a yi sallah sallar idi kun sa akwai mutanen da ƙauye suke ba su da masallacin idi ba su da liman to kasu yanka kamin bullowa alfiji kasu ci tun da ba mu da liman bari mu yanke abin mutum da wuri kabla salati fajr kamin ayi sallah dalu ila fajr kamin bullowa alfiji mi yawa min nahari kasu yanka ثم ila anna الى al-udhiya yadkhulu idha اذا ash-shams sannan wasu malamai sun ce a lokacin da aka yanke layya yana shigowa in rana ta ciro sama na nahari ranar tsallaki da rumhil misalin goron mashi wa mada raka a taini wa hafifa taini? wato kamar 'yan sahiya ta waye lokaci kuma ya kai wanda aka ganin kamar yanzu ana iya nafila raka'a biyu ana iya nafila raka'a biyu kamar yanzu ana iya nafila raka'a biyu kuma a yi nafila raka'a biyu a yi hudu ba yar gajera nafila raka'a biyu kama ya ayyu da ƙulhu wallahu sannan a yi hudu ba yar gajera to wannan lokaci ya halitta kowa shi yanke layya ta ya halitta kowa shi yanke layya ta daidai wannan lokaci duk wanda ka layya daidai wannan lokaci ya halitta shi yanke ta to lokacin da aka yanka kenan yayi tibaran bi salatin nabi don lura da sallar annabi sallallahu alaihi wa sallam qurbati da qurbati wa in zaba ba da hujja za in an kai wannan lokaci to bayan shiga wannan lokaci in mutum yake ya halitta sawa'un sallar imamu aw lam yusalli kuma da dai ko liman ya yi sallah ko liman bai yi sallah ba in dai babu liman wannan gari nasu to ya halitta su yanki in dai babu liman a wannan gari nasu amma in ya zama inda adda liman ne to sai fa an jira shi ya yanke takwan amma sunnul al'udhiya amma shekarun da shekarun da aka bukata fattafaku malaman sun ittifaqi ala annahu la yajuzu min al-ibil wal baqari wal ma'az dun as-sani yace sun ittifaqi da raƙumi da saniya da akuya wato tun tumaki ba ya halitta a yanki wanda bai kai saniyi ba wasaniyu min al-ibli abinda aka ce masaniyi cikin raƙumma masa kamala khamsa sinina raƙumin da ya cika shekara biyar in raƙumi za a yi to sai ka bidi buzu kunte da shi shi ya sa raƙumin da ya shekara biyar kai ba ka gane raƙumin da ya shekara biyar don ba sana'a ka ta ba to sai ka bidi buzu ka ɗauke shi haya ku te kasuwa ka biya shi shi ku hibido mara kullu wanda yadda dace da kai mai shekara biyar wa min al wal ma'azi masta kamala sanataini amma in saniya ta za ka da ita albakari war ma'aji ko in akwai a ce za ka da ita in an ce akwai a tunkiya ta shiga ciki masa kamala sanatain wanda ya cika shekara biyu wadda ana fi salisa ya shiga cikin shekara ta uku idan za ka sai ragon layya to ka bidi wanda an ne a saman maka wanda ya shekara ɗai ya shekara biyu ya shekara ta uku amma ga mazaba maliki a cikin risala in ya wuce shekara ɗai ana layya da shi in ya shekara ɗai ana layya da shi ga mazhabar mai risala to wannan kun ji dabbobin da aka so a yi layya da su kenan idan za ku yi layya to da akwai buƙatar ku yi bincike kun ga tun yanzu yana da kyau wanda ka so shi layya tun yanzu yana da kyau ya fara ɗan bincike kamin abin da lokaci ya yi yana ɗan bincika yanzu kamin lokaci ya yi in lokaci ya yi kun ga a sayi ɗai zaye shi to bayan wannan sai ita layyar kanta layyar kanta wato suna ce ita abin nan layya suna ce kuma mai ƙanyi ita layya wajen wasu malamai ita layya wajibi ce wajen wasu malamai ita layya wajibi ce amma wajen wasu malamai layya ba abin nan ba wajibi ba ce wato ana dai son aita ga wanda adda hali amma wajen wasu wajibi ta wajen wasu kun ba wajibi ba ce sunna annabi ce sallallahu alaihi wasallam to ala ta halin kowanne din kowanne daga cikin ku yayi kokari gurgurun wanda yake iyawa ya ga cewa ya zama ahli sunna ko ina ba wuri guda ɗaya ba saboda ita layya da kuke gani ka kuje an ce ba wajibi ce ba ku yi wasa da ita ranar kiyama fa a kowa zai yi umfani da layya ce wanda bai da bai yi layya ba ba zai samu alherin da wanda sun kai layya za su samu ba أخبرنا abdulwahid bin ahmad almalihi المليحي أخبرنا أبو منصور muhammad bin muhammad bin سمعان حدثنا أبو جعفر محمد بن أحمد بن عبد الجبار الرياني حدثنا أبو أحمد حميد بن زنجويه حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم حدثنا عبد الله ابن عبد الله بن نافع السائق حدثني حدثني أبو المثنى عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها تارويتو دقاء النبي صلى الله عليه وسلم taruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam a ya ma'amila Ibin Adamu, ibn adam min amali yawman nahari ranar sallar layya dan adamu babu wani aiki da zai aikata a habba illahi wanda Allah ya hisu azza wa jalla min hiraqati dami bisa ga zubar da jini sahiyar sallah babu aikin da za ka yi wanda Allah ka so kamar ka yanke ragonka shi ya kowane aiki wa innahu layati yawmal qiyamati bi quruniha abin nan yawmal qiyamati bi quruniha ita dabban layya ranar kiyama za ta zo ta iske ka da ƙauninta, wa sha'ariha da gashinta wa zalafiya da kofatunta za ta zo ta iske ka ita dabbar layya wanda bai da wanda bai ba kun ga bai samu wannan daraja wa inna dama ya qawa min Allah bi makani jinin da kai yanke ta jini ya zuba to jinin yana aukuwa bi makanin gaba gire wato matsayi babba kabla an ya qabil addi kamin ya auku kasa fadibu biha anfusan to ku da da daren ku gayinta kun ga wannan yana cikin ayyuka na alheri da Allah subhanahu wata'ala ya taimake mu mu musulmi da shiya za ku ga wayanda ba musulmi ba ba su da irin wayanna abubuwa amma mu musulmi wato Allah subhanahu wata'ala ya taimake mu da layya ku ji nama da adda wuya amma ka ga galayya ana ta kyauta ta yi ana ta kyauta ta yi wannan zuciyar musulmi kenan to yi kokari gwargwadon wa da kaka iyawa duwa da kaka iyawa i kaga cewa ka haɗa rago in dai akwai wanda za ka yi in dai kana iyawa to yi kokari ka haɗa rago don wani hadisi cewa duk wanda yake da abin layya kuma bai yi layya ba yana da wadata ta cewa an tana isa ta yi layya walam ya dahi bai yi layya ba fala ya karaban na masalla na kashe kusa ga masallacin idin duk inda zai na idi ya tai amma dai kai tai wajen masallacin idin musulmi in dai shi na da abin layyaba ya ba saboda haka matasa a yi ƙoƙari a yi layyaba mata dai aka wa layyaba Allah aka wa layyaba mata aka wa layyaba kala abu isa taimiri ya ce za hadisan hasanun wannan hadisi ne hasanun amma dai garibun ga wannan hanyar la yu'rafu min hadisi shamil illa min hadha waje? ba a san shi ba ga ruwayar eh, hisham sai ta wannan hanyar wa amma al-musanna amma malam musanna ismuhu wato sunan malam musanna Sulaiman bin Yazid kala na malamin mu ya ce da abu abu hatim jidda abu hatim ya rauna nashi kwarai to wannan kenan sai babu mana gaba ana so a yawaita ayyuka alheri cikin wanga wata mai tsayawa wato watan ga mai tsayawa yan kwana biyu nan gaba wato watan zulhajji akwai ayyuka da ake so a yawaita ciki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana so a yawaita zikirin Allah ciki ne a yawaita azumi ciki ne a yawaita sallah ciki nai da sadaka da komi shi yasa yanzu a kuna ganin kamar abin na hadda alazamu da ka a yanzu wanda hadda kuɗi sai ku ga da mutum ya ta ya san inda aka rijista masallacin Ka'aba ko masallacin Madina sai ya ce a yi mai rijista yana kawo abubuwan buɗe baki wurin ya ce yana sawo burodi da madara da dabino ya samu yara wani ma ba yara yaka samu wadon bai da abin da zai yi da yawa yan leda ta je kunso gare ta ga hannu biyu ya to ya zanna dai shi na rarrabawa mutane akwai alheri cikin aikata ayyuka alheri ciki kwarai shi yasa kun ga su sun rike wannan da yake su abin da yasa wato ba su da malamai yan raraka shi yasa suka jin ƙarfin waɗannan abubuwa malamai su ne musu wa'azi ko yi alheri amma ba su bin su gida suna kai musu takardu eh lokaci yayi jibi za mu rufe makaranta a alaji ana gayyata ka wajen taron rufe makaranta akai mai takarda in baka samu zuwa ba aka hawo gurin mu ai Allah ne ya ba su wadata ai kai in ka ce ka ba su suna an ta ba na ga ya muku gabaciya wadata na na ya muku wani masallaci nika sallah sai akwai wani ɗan mutum yana nan in bai taho ba duk ko ina sai an gama sallah ba a tar da sallah masallacin nan ba ran nan nace zuwa da komi na na yasa aga jana ɗan mutumin nan sai na gane komi na abin ga da keke aka turo shi sai ni taho kusa ga kujerar da yaka zama ni ada da duma ta ni zanna ya taho ni tashi ya wuce ya zanna kujera sai ni zanna ga da duma ta sai da an ka gama sai ni galiman ya taho ni ne sun gaisa sai na ga ya ci kido riyar riyar ba san ko riyar nawa na ba riyar ɗari ɗari dai na sai na ga ya ba liman shi to a shi sa ba a da sallah sai ya taho to yanzu in su ma can suna haka nan kana cikin wada tana. ba wanga ba kowa faɗa na buwa ni ka gani ana makara wani bi ga sallah wurin sallah asuba ran nan nace to yau dan mutumin gana ga duwa da an ka dade ba a tada sallah sai ya taho to yau sai na ga komi na na yasa akan haka ni kawo shahira ta na aje kusa ga kujera ta yadda wani jayin shahira ta da duma ta ya wuce an ka wuce da keke ne an ka aje ya tashi ya hau kujera ya zanna ni ko ni koma bisa da duma ta an ka gama sallah ne ke tashi sai liman ya taho to ashe kun gani su ma suna da bukata ku dai tarbiya a gare su su kuma waɗanda malamai sun tahitan sun ga da aka roƙo duk ƙungiyar da ka ba da taimako duniya sun santa kowace ƙungiya ta aka ba da gudunmawa sun santa suna nan biyu da ita da roƙo kuma nan gida duk alhajin da an ka san yana ba da gudunmawa an san shi suna nan biyu da shi da roƙo to wannan mai yiwa shi na ka kawo illoli ga wa'annan abubuwa amma kamata yi ku gaya wa malamanku su bar roƙon mutane kowa ya ci abin da ya samu Allah na ba su abin da za su ci insha Allah in dai sun dogara gare shi Allah ya ce wa man ya tawakkala ala Allah fa huwa wanda ya dogara duk ga Allah Allah ya ishe shi to Allah ya taimake mu qala Allah subhanahu wa ta'ala wato aiki cikin wayannan watanni guda goma قال الله سبحانه وتعالى ويذكر wa الله الله allah ya ce domin su ambaci suna allah fi ayyamin ma'lumati cikin kwanuka sanannu kun ga waɗannan kwanuka Allah ya ambaci a yi zikirin suna ne cikinsu. Ibn Abbas, Ibn Abbas ya ce, Al'ayyamul ma'adudatu, ayyamul tashiriki su ne ayyamul ma'adudatu, sha ɗaya da sha biyu da sha uku ga watan sallah babba. wal ma'lumatu ayyamul ma'lumatu ayyaman ashir kwanuka goma a daga ɗaya ga watan zulhajji zuwa sahiyar sallah wannan abinda ibnu abbas ya faɗa kenan amma kuma wa ibn umar an ruwaito ga ibnu umar shi kuma ya bada ma'anar ta saba mata ibnu abbas ibnu abbas ya ce al ma'dudatu ayyamu tashriqi to shi kuma ibn umar ya ce al-ma'lumatu al-ma'lumatu su a ayyamut tashriq ba ma'dudatu ba wato yawmun nahari wa yawmani ba'da ranar sallah da yini biyu masu bi mai ayyamut tashriq wal ma'dudatu salasatu ayyamin yini uku ba'da yawmin nahari su ake ce ma'dudatu kun ga dai kusan dai duk ma'anar tasu ga dai kwanukan dai na an ka dawo kuma nan na ake أخبرنا أبو عثمان الدبي أخبرنا أبو محمد الجراحي خطب أبنا حدثنا أبو العباس المحبوبي حدثنا أبو عيسى حدثنا حناد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم البدين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم mamin ayyamin maza Allah ya ce babu wasu yinoni al'amal salihu fihin na habba ilallah aiki na ƙwarai, Allah ya hison aiki na ƙwarai cikinsu babu kwanukan da Allah ya hison aiki na ƙwarai cikinsu min hazil ayyamin ashir bisa ga kwanukan goma duka kwanukan duniya Allah na son ayi alheri amma ya haifa a yi cikin kwanukan ga goma masu zuwa nan zuwa kwana hudu masu zuwa ko biyar zuwa kwana biyar masu zuwa babu kwanukan da Allah ka so a yi aiki mai kyau kamar irinsu sa sabai suka ce ya rasulallah walar jihadu bi sabilillah ya aiki cikin wa'annan kwanukan goma ya yi jihadi saboda Allah lada faƙala rasulullah sallallahu alaihi wasallam eh walar jihadu bi sabilillah ko jihadi bi sabilillah bai yi lada su ba illa rajulun kharaja bi malihi sai dai mutumin da ya tafi nafsihi da kai ne wa malihi da dukiya sai ya shiga jihadi walam yarje min zalika bi shay'in bai dawo da kunyu bai dawo da rai ne bai dawo da dukiya ta to wanda ya shahada to shi kan tunda yayi shahada to aiki ne yayi amma duk wanda bai shahada ba babu jihadin da zaka yi yayi ladan aiki cikin kwanukan goma jama'a ku shirya mu wayannan kwanuka goma da ayyuka alheri ku shirya musu da ayyuka alheri ku samu wani abu na alheri da za ku yi ga azumi nan cikin kwanukan nan goma ga azumi nan ga sadaka nan ga zikiri nan subhanallahi tana nan alhamdulillahi tana nan la ilaha illallah tana nan allahu akbar tana nan la hawla wala quwwata illa billah tana nan astaghfirullah tana nan sallallahu alaihi wa sallam wato salati annabi yana nan istighfari yana nan karatun ƙur'ani yana nan nasiha ga al'ummar musulmi yana nan duka waɗanda ayyuka alheri ne ku shirya ayyuka alheri kamin zuwa wannan yini a wannan kwanuka goma kamin zuwa Allah yana son ayyuka alheri cikin waɗannan kwanuka a hadithun sahih wannan hadisi ne sahihi akhrajahu Muhammad Bukhari ya fitar da shi an Muhammad an Muhammad bin Urura an shawba an Sulaiman al-A'mash saboda kun ga wannan hadisi ya tabbatar da akwai abubuwa alheri amma dai duk abin da an kai so ciki a inda na zikiri da na zikiri na da baki a yin san subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar inda zikiri na da baki to a yin san wadanda ala ayyati halin so akai mutane su shagala da ibada cikin wannan lokaci in ya tawo a shagala a ta ibada kuma wai ba mu da annan ba ko wanda ya ce aikin hajji so ake yin shagala da ibada cikin waɗanga kwanukan ba hira aka so ba ba hira aka so ya an ta yi cikin waɗanga kwanuka ba ko nan gida ake ko makka ba hira aka so ba so ake a shagala da yawaita ayyuka alheri cikin wannan wata أخبرنا أبو عثمان الدبي أخبرنا أبو محمد الجراحي حدثنا أبو العباس المعبودي حدثنا أبو عيسى حدثنا أبو بكر بن نافع البصري حدثنا مسعود بن واسل أن حاسب بن إفان آه، بن كهم أن قتادة أن سعيد بن مسيب أن أبي هريرة رضي الله عنه sa'id ibn musayyib ya roito daga mala abu huraira radiyallahu anhu anan nabi sallallahu alaihi wasallam kala daga annabi ya ce ma min ayyamin babu wasu yinoni ahabbu ila allah an yuta'abbada lahu fiha wayanda Allah yake son a bauta mai ciki min ashir zulhijja bisa ga kwana goma na zulhajji babu wasu kwanuka wayanda Allah ka son a bauta mai ciki kamar kwana goma na zulhijja jama'a ku yi tanadin abin da za ku yi na alheri ciki ku yi tanadin abubuwan da kuke iyawa ko da ku nuna za ka riƙa yi kana ba wasu wa'inda ba su da kunu ko tsaba ce za ka raba musu ba sai ragun ya ɗaya ba ko abinci na ko wani iri wanda za ka raba musu ko kuɗi na ko menene dai kaka iyawa cikin wannan wata babu wasu kwanukan da Allah ka so a bauta mai cikinsu kamar waɗanga kwanuka abin na an ci ya adilu siyamu kulle yawmin min habi siyami sana duk azumi ne guda da an ka yi cikin kwanan nan goma daidai yake da azumin shekara guda in ba cikin nan kwanaki na ba idan ka yi azumin rana guda ciki ne za a ba baka lada azumin shekara guda wa mu kulle lailatin ha. tsayuwar kowane dare idan Allah ya taimake ka tashi da daddare ka tsayu kai abin da kaka iyawa cikin wannan dare an ba ka lada wanda ya tsaye da daddare ya yi daren shekara guda sannan wa qiyamu kullu lailatin min abi qiyamu lailatul kadari kowane dare in ka tsaye ciki ne an ba ka lada wanda ya tsayuwar daren lailatul kadari kuma amma fa in ka bari sun ka wuce sai baɗi bara mutane da yawa war haka muna nan tare da su amma bana har da matansu wani mata ne har sun mance da shi sun yi aure to duniya haka nan na take kakku yi wasa da ibada wadda kuka iyawa kakku yi wasa da ibada wadda kuka iyawa duniya ce in kana nan yau gobe baka nan in kana nan yau gobe ba kada yace abin da wannan hadisi a kharajahu al-bukhari fil juma'a bukhari ya fitar da wannan hadisi babin juma'a amma wa isnaduhu da'ifa isnadi ne yana da rauni kala abu isa sa'altu muhammadan ya ce na tambayi bukhari da ya fito da wannan hadisi na tambayi an hadal hadisi falan ya arifu an gaira hadar waje misali haza ya ce shi ga wannan huska da ya san shi bai san shi da wata ruwaya ba banda wadda to sa'an nan mu ambace wala lalle ya komanci a ilayya to idan watan laye ya haita, ba a gyaran huska in watan laye ya haita, ba a ba a gyaran huska ku gyara huska kudin nan zuwa haita wata ko ai askin kanku da nan zuwa ya wata ku yanke akai hako da nan zuwa ya wata ba a so a gusar da gashi ko fata in wannan wata ya fita amma ga mai layya shi na mai littafi ya ce iza da kala al'asharu idan kwana goma sun ka shigo kwaman arada an yi dahiya duk wanda ka so ya yi layya kowane na fala ya masa min sha'arihi wa zuharihi shay'a wa zafarihi shay'a kada ya duk wanda ka layya kada shi taba wani abu na gashi ne da aka yi wata in dai zai yi layya wannan wata ya ta to kashi taba komi na gashi jiki ne da kuma aka yi horutta ne an ummi sulaiman radiyallahu anha kala ummi sulaiman ta an ummi salma ummi salma radiyallahu anha kala ta ce ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam za Allah ya ce za da kala asharu idan kwana goma sun ka shigo fa arada ahadukum an yudhiya dayan ya suye ilayya Wala ya masa min sha'ari kai ya taba wani abu na gashi nai wala min basharihi shay'an ko wani abu na fatar jiki nai kai ya taba shay'an ko menene ne daga ciki hadha hadithun sahihun wannan hadisi hadisi ne sahihi akhrajahu muslim sayyu muslim ya fitar da shi an ibn umar daga ibn umar an sufyan wa akhrajahu wa akhrajahu kuma ya fitar da shi shi muslim an isa ishaqa ya ibrahim an sufyan wa qala fala ya'khuzanna sha'ran wala yuqallimanna zuhuran yace kada mutun ya aske gashi nai kada mutun ya yanke akai watai in dai kwana goma din nan in dai watan ga ya fita to kada ɗayan ku ya yanke kai wace, kada ɗayanku ya taɓa gashi ne ko gashin ƙafa kana kakka taɓa shi ko ya nema ka ƙaiƙai kakka ɗige shi ɗebe shi tun kamin wata yanta in dai kana da niyyar ɗaya to waqta lafal ulama'u fil qawl bi zahir al hadith malamai sun yi sabani ga yin magana da zahirin hadisin ga don kun ji hadisin sahihi na ya kuma hana ɗiba gashi ko ɗiba akaiwa ga wanda kalayya in kwana goma sun shigo to malamai sun yi sabani shan hadisin a rike shi akan zahiri dai ko yana buƙatar tawili fa zahaba qaumun ila annahu la yajuzu wasu mutane sun tayi cewa baya halitta liman yuridu al-udhiya ga wanda ka so yayi layya ba da dukhul al-ashri bayan kwana goma sun shigo to bayan halatta gare aka da sha'ari ya rike gashi ne wa zuhrihi da aka yi fatai malan yazba in dai bai yanki rago ne ba sai ya yanki rago ne wa ilayhi zahaba sa'id ibn musayyib ga wannan sa'id ibn musayyib ya tahi wa bi qala rabi'a kuma da wannan rabi'a ya tahi wa ahmad wa ishaq wa kana malik wa shafi'i malik da shafi'i yariya ne zalika alan nabi suna ganin musahabi na ba wajibi na kan mutun shi aski ba sunna annabi dai na kan mutun shi aski wato ahli sunna suna waɗanda ba za su yi aski ba waɗanda kamar sunna annabi in watan gaihata to su ba za su yi aski ba wale sai babu don haka yace ce na warakasa bihi ashabur ra'ayi amma malamai da aka ce ma ra'ayi sun ce su ba ruwansu da wannan sunna su suna ganin ɗan eh, akwai lalura ka yi aske ka yanke a kai wasu malamai sabon ra'ayi amma sunna annabi ne kun ji abin da tace da malaman sunna wa halaka ibnu umaru ba'da ma zubihat udhiyatuhu yawm al-eid amma abdullahi dan umar ya yi aski bayan an yanke rago ne na layya ranar idi ya tabbatar da ya yanke rago ne sai ya kira wanzan ya ce to kai mai aski wakanar Hassan ya amuru man da ha an yi akwai min sha'ari malam Hassan ya kasance yana umarcin duk wanda zai yi layya cikin iyali ne da cikin jama'a ta an yi akuza zamin sha'arihi wa sharibihi wa azfari da an yanke rago ya ce to da an yanke rago sai ka samu wanzami shi ma ciki a ya rage ma gashin ka wa ya aske mai gashin baki ne wa azfari ya yanke mai aka wace amma sai ya yanke rago ne to abin da ake so ga kowane mutum kenan mai laya sai kai tanadin wanzanin da zai tawa shi maka aiki kun san shi ma yana da hidimar gida ne amma dai in yasa in yato ka yana samun kaya yana baro ta gida ne ya ce wani ya yi mai kaga ana aski naira dubu ranar sallah in ka ga ta wanzami kamata ya yi ka bashi dubu goma kaga yana baro nashi don can sai ya sa wani dubu biyu ya mai hidima can ya tura shi waɗanga shi ɗan gaggama Kasan ka dai in ba haka za ka yi ba wa zai bar hidima gida ne ya tushe ma a ciki sallah dole ne wanda ka san a yi mai irin ranar da kowa yake da aiki na shi ku shi ɗauki matakin da ka sa a yi mai sai ka ga a yi mai to kowannen ku ya yi duwa da yaka iyawa dai ya rage gashi ne tun yanzu duka yau muna ashirin da hudu yau muna ashirin da hudu kun ga a mai yiwa saura kwana biyar sabon wata ita to yin za ka yi gyaran gashin ka yi kokari ka gyara tunan aka yi haka dibata da kyau ka tabbatar da ka gyara ta kanin wannan rana kakka rage makan kalada wanga wata da zai tsayawa da aka ce in ya tsaya kakka yi gyaran gashi babu watan da yanzu mun ka karanta da ku babu watan da Allah ka so a yi aiki mai kyau kamar wannan watan to ka a ce kai ko abinda Allah bai so shi kai ciki ka yi ƙoƙari ka gyara kanka in kalkwabo za ka yi bismillah in saisaye za ka yi bismillah a kaiwa kuma ka yi mata dai abinda ba zai cuta maka ba kamin watan nan ya ƙayi wato kamin su ayyar sallah ƙala rahimahullah mai littafi ya ce wa bil hadith dalilun cikin hadisin ga dalili ne da ya nuna layyaba wajibi ta ba kun san malamai na da jayewa wasu na ganin layya wajibi ta wasu na ganin layyaba wajibi ta to shi dai karatu karatu na iya an ka kawo gare kuma sai an faɗi shi amfanin aji littafi kenan kun ga wanda zai yi muku mahadara zai rubuta abin da an ra'ayi ne kawai sai ya karanta muku ya ce gashi amma shi littafi sai a faɗa muku duk abin a ciki da wanda ya ce wajibi na sai a faɗa muku da wanda ya ce musahabi na sai a faɗa muku duk gashi rubuci kun yana da bambanci da mahadara shi abin nan karatun littafi, shi ilimi na duka shi ko wancan ƙaraɗisa ne taktubunaha yan takarduna kuka rubutowa ku taho da su ga abin da kuka so sai ku yi bayani kansu to da haka cikin karatunmu kuna ganin manganun malamai wasu na ganin laye wajibi ta wasu na ganin sunnata wasu na ganin mutahaddi ta to qala rahimahullah mai litayi yace wa bil hadisi cikin hadisin ga cikin sahihin hadisin ga da mun ka karanta yanzu dalilin akwai dalili ala annal udhiya bai wajibati cewa la yaba wajibi ta la'anna nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala da annabi cewa yi fa arada ahadukum an yudhiya in wannan wata ya fita dayan ku yayi nuhi yayi layya to kashi yanki gashi yayi nuhi kenan ganin dama take kenan ba wajibi na ba in kan wajibi na ya isa ce eh, na ga dama bai isa ba cewar da annabi in ya ga damar zai yi Ke kenan ba wajibi ta ba walau kana wajibatun lan yufawwad ila iradati inda wajibi ta ba a jingina ta ga cewa in ya ga dama da ba a ce in ya ga dama tun da kukun ka ga annabi ya ce in ya ga dama ya laye su ba wajibi ta amma dai sunna annabi ta ku yi kokari ku yi laya wakta raba ala ilmi bihi malamai masu ilimi sun yi sabani cikin wannan magana fa za ba aka sanar ila anna gairu wajiba mai yawan malamai sun ce layya ha ba wajibi ta ba mai yawan malamai sun ce ha ba wajibi ta ba bali hiya sunnatun a ita layya sunna ce yustahabbu an yu'mala biha ana so ayi aiki da ita don ko ba ko kun ga lokaci na da nama zai dan yawa cikin mutane haka wani wadda kuma gani ya an kai layya ya samu naman nan ya ci in ba akwai gidansa ta gaza da daddare babu barin je mai sayi ba ba su koma can nama sai baɗi to sai ko in wata mace ta haihu gidansu to amma ga laye sai ku gashi na ana ta abin nan ya samu wanga tsoka nan ya samu wancan tsoka can ala kalli ya haɗa tsoka biyar kamin layan nan ta wuce kun ga yi ya abin nan Allah ya gafata mana haka sahabbai sun ka taso shi yasa kun ga ga da ƙarshe annabi daga farko annabi ya ce koyi layya an ba shi kwana uku ya ci nama in kwana uku in an kai layya yau alamis an ba shi dama ya ci nama yau jima'a ya ci nama ran asibi ya ci nama ran lahadi haramun na gari nama sai dai haraba shi ga wasu ba su da inda za su same shi amma ku ga kwanan yanzu kuna ta ci nama amma kuma ta bacin mutane gobe da yin rayuwa Allah ya isa mana ga wani daga na gana tun muka nama yanzu haka ya amince ga babanka bai ci naman gara kaka ci ba kun bai baci kowa ba to ku yi ma Allah godiya ku dibi tarihin magabatan mu ku gani annabi ya hana a ci naman layya ga wanda ya yanke da ya kwana uku don wanda bai layya ba ya samu don a raba musu masu samu da in ba su samu ba su samu kuma kun san wajajen kasashen madina ko gulabe babu balle ko mutum ya shiga gulbi ya rage takaici ya shiga gulbi ya rage zahi eh, ya shiga ya samu ki ya rage zahi to koro ba. babu balle ya shiga ruwa ya rage zahi sai dai ya tafi zan hannu da suka yi ta haƙuri haka saboda haka ku yi ma Allah godiya da wannan ni'imar da Allah ya azurta ku ita Allah ya gafarta mana fa zahaba akasaruhum ila anna ghayr wajiba mai yawa malamai sun ta yace Allah ya ba wajibi ta bal ya sunnatu a ita sunna ce yusahabu an yu'mal biha ana so ayi aiki da ita ruya an ruwaito anna ababakar wa umar kana la yudhiyani da abubakar da umar sun zama ba su layya karahiyata an yura anna wajiba dan suna kama a ga wajibi ta in suna yi za a ga cewa tunda kun ka ga a wannan manyan sahabbai sun riƙe layyadar shekara wajibi ta shi ya sa abubakar bai daya umar ma bai daya abdullahi bin umar kasuwa ya aika bawa na ya so mai nam. ya to masallaci ya ce jama'a ku shaida wannan layya abdullahi bin umar ke ku shaida ya gura masa nam. malla abu huraira ya sai ya sau zakara ne ƙatu ya toye yanki ya ce jama'a ku shaida laye abu huraira ke duk suna yi don su kauce ma cewa wajibi to amma dai inda sarari su malaman suna dai kun ji sun ce inda sarari sunnatu dai wajibatin su habu an yi umar biha suna ce ba wajibi ba ana so a yi aiki da wa huwa qawlu ibn abbas kuma cewa ba wajibi ta ba shine magana abdullahi ibn abbas wa ilai zahaba sauri akan wannan magana subyanu sauri amirul mu'minin fil hadis akan ta yace wa ibn mubarak wa Shafi da ibn mubarak da Shafi duk sun tayi cewa lai ba wajibi ta ba wa zaba asabur ra'ayi ila wujubiha amma malamai asabur ra'ayi sun tayi cewa lai wajibi aka ce ala gafata maluma mai a dalilin kuciya la ya wajibi ta suka ce mu dai mun ce wajibi ta alaman malaka nisaban da duk wanda ya mallake saji duk wanda ya mallaki dukiyar da ta isa haihuwa mata zakka to wajibi na shi layya aka ce to ku ba mu hujja ku mu ja wa ta ju sai suka yi hujja bi ma akhbarana abu abdullahi da hadisan da abu abdullahi ya ba hadisi abu abdullahi shine abdurrahman ibn bin wa abdullah al-qaffal yace akhbarana aliyu mansur bin abdullahi bin khalid al-harwi akhbarana hamzah bin abbasi ibn fadli ibn harisi al-baghdadi حدثنا عبد الكريم ابن هشيم addiyari addiyari wato a kafuri ka abin da aquli haddathana abu umar alhaudi haddasa na abin murajja murajja ibn raja na ibn auni an abi ramla an abin an abin na mekanafi ibn sulaimin mekanafu ibn sulaimin radiyallahu anhu shahida annabi sallallahu alaihi wasallam shi malam mekanafu ya halarci annabi sallallahu alaihi wasallam ya hudu yana hudu ba yau arafa annabi ya yi hudu ba ranar arafa فقال على كل على كل بيت في كل عام أضحية واجبة yace kowane gida kowane mutanen gida cikin kowace shekara an wajabta musu layya wa atira kuma an wajabta musu dabban nan da ake ce ma atira ta runa mar atira kun san abin da ake ce ma atira allati hawa rajabiya wanda suka ce ma rajabiya ga wata rajab suka yanka to malamai asabul ra'ayi suka ce wannan shine hadisin mu annabi ya ce kowane gida wajibi na su layya mai littafi ya ce to ba da haza hadisun garibun da ikon wannan hadisi garibi ne ta wannan isnadi da ifil isnadi kuma isnadi ne yana da rauni da ittifaqi ala an atira bai da wajiba don duka malamai sun yi ittifaqi atira ba wajibi ta hmm? ta Allah ya gafarta mana Allah ya ƙara mana imani Allah ya ƙara mana tsoro ne to alayi ta halin dai kun ji layyaba wajibi ta ba amma dai sunna ce yustahabbu an yi biha ana so a yi aiki da ita yustahabbu an yi biha ana so a yi aiki da ita saboda haka kowannen ku yi kokari shi layya ya akwai wanda za a yi a layya kuma yin layya yana taimakawa don alaƙalle akwai horantaran yara ka sa a yi layya ka samu abin nan ka samu ruwan dabino ka samu dabino sa'i biyu ka sayi ka kai gidanka ka aje da daddare sai ka jika shi da sa'ida da an ka yin rago ka ba yara dama su kewaye shi su ɗiba ana gashi suna ɗiba in sun ka ci nan na hasu ka ci in sun ka ci sun kai zawo a ɗauko ruwan da binan nan sai a ba su su sha sai cikin su ya ɗaure su ci daɗi kuma su sha zaƙi to duk wanda ya taimaki yara haka sai Allah ya taimake shi kwat taimake sai Allah ya taimake shi kun ga yanzu Allah ya taimake ka kana da ɗiya goma ka yanka rago goma kana da iya goma kowa ka yanka mai guda a in kana da sarari kowa sai an yanka mai iya eh, akwai sarari in ba ka da sarari sai ka yi wadda ya sauƙaƙa kowa ya ci nama na hankali ne kwanci ya ci daɗi na in ya ƙoshi ya buƙaci ruwa har da a ce kana da firjin kana da sola wato ka cika abin nan ɗan ƙananan bokitai ya kasa ciki yaro ya ci nama ya ci nama ya ce ruwa sai ka ce taho ba shi ruwa a ba shi ya sha ciki ne bai kumbura bai zawo ya yi fulajin bai zawo da izina Allah ba zai zawo kaga ka kwashi ladakka Allah ɗaya sa abin da ka samu don suna cikin kwana goma da Allah ka son a bauta mai cikinsu wannan yini shi yana ciki shi an na ƙarshe a abin ga dabino duka zuba ya ka gani gobe yanzu ga ta ya sayi gobe da ta yi yan kasar ka ba mu bayani e kayan shara mai daɗi sosai eh eh babu da yi ka ba su da bina su ce amma dai wanga shi maganin ciwon maganin kumburin ciki na yana ƙara abin nan in dai ba wanda an kana mashan zaki ba to wannan yana taimakawa kwarai da gaske shi yasa ka ga gidan annabi ko shi akwai shi ko shi annabi na da tsime tsimen nan da kaje ana haɗin yana yi na zuma na abin nan na dabino na ba mun karanta shi ne da kunan wurin ba mun karanta da su Hannu ce ko bara ko gani ko a shi da binin daɗi na 'yan ka an ka shanyen ruwan in dai ba bari za ka yi ya koma daɗewa ba in an ka sai kuma za ka ji daɗi na hina nan dan kaɗan na fara taciya sai dai in ka bashi ya kwana uku to in ya ko an ka sha yau an ka sha gobe to jibi an ka sha a kasuwa don an ka bashi kuma yana cutarwa in an ka bashi rana ta wuri an ka sha yana cutarwa a kai ka cewa haka nan je ka shi ka gari kana gane shi na kwamba yanzu mun ka taya sai sa iyu ka sai da su a ka je ka su ɗaya yau gobe da sai kai bismillah in ka ci abinci ka koshe ka jawo shi ka gani za ka ji abin na faɗa ma har da wanda ba faɗa maka wa alaikum assalam eh ga layyawa ga ta shari'a ba a yi tuwa inda ka ce ba a layya suna suna kai yanzu ga layya shari'a haka ba a layya sai da abu uku raƙumi saniya tunkiya yan su tunkiya akwai a tashi gaske su da ya ka layya da su layya ta shari'a a yi wancan baka ji a ce abin nan ya sau nama dan Umar ya sau nama ya ce shi Allah ya ce ba ai wannan yana faɗa musu shi bai da shi na ya faɗa musu amma in dai lai zai ai rago zai ka gane ko in dai ba za ka yi lai ba samu kantareren da ka ka gaishe shi sai ya ga su kamar da gaban ka ka watsa mai ka watsa mai tonka ka ce bismillah Allah ya gawata mana kun san shi nama ana so a ci shi shi yasa ko baka yi laye ba dai ka samu da zakai dai ka kai ga nama eh yi kokari dai ka kai ga nama ko baka samu da zakai ka dai kai ga nama don ana so a kai gare shi in mutum bai bai cin nama bai karhi sosai ga jiki ne shi yasa kun ga mai gidanmu ko sallah za a yi wani sai an gama ya kama yana ta yankan nama yana ta ci sai an gama ya kama ya tabbatar da an gama ya kama sai ya ɗauko nama ya to da shi ya aje kusa gare da yutsa mai ruwaya ma ranar na mahakaranta na kuɗi da ku ya ce ko kurkura baki ne bai ba ya aje ya ce Allahu akbar yana gama ya dauki nama ne da yutsa ta ya koma gehe a to an samu haduwa nan. sai an samu haduwa eh, saboda nama abu na wanda aka so babu wanda bai san nama ba shi yasa na ce muku wanda wai aka wa nasiha ya samu kuɗi ya sai abinci wai ya ce wai kwaɗan nama ya kai na ce ya mai da mutane wawaye tuwa bai kwaɗan nama ku haɗa ni shi saboda haka wanda ka haɗa wai shi wai kwaɗan nama ya kai shi ya sa bai sai abinci rena mutane ya yi sai ka sai abinci ya in abinci ya kamala sannan kai magana cin nama nama ka san da sani kowa yana so Allah ya gafarta muna nan za mu kwana da izinin Allah wa alaikum assalam ba masallaci yan izala na ba baka te masallaci yan izala ba to hukunci ne ka baso da kaga sana'a kaji hukunci ne wanda kaga sana ya abin su ba su haka na in kana son ka hana wannan ce masallaci yan zala amma wa'annan haka na aka yi masallacin su don haka hukunci ne ba su su ci gaba da abin su Allah ya ba su lada da sun ka taimaki mai wazo sai mu yi wa annabi masallaci sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم Allah muna roƙonka Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana dukkan zunubanmu Allah ka gafarta mana abin da muka yi da gangan da wanda muka yi da kuskure da wanda muka yi da barna da wanda muka yi da jahilci da wanda muka yi boye da wanda muka yi bayyane duka Allah ka gafarta mana Allah ka yahi mana Allah ka tusaya mana Allah ka taimaka mana Allah ka karfafa mu Allah ka gina mu Allah ka darajanta mu Allah ka karrama mu Allah ka tawa mana asiri nan duniya da lahira Allah ka hishe mu kunya nan duniya da lahira Allah ka kare mu daga dariyar makiyamu nan duniya da lahira Allah ka gafarta mana ka gafarta mu uwayenmu Allah ka gafarta mana ka gafarta mu uwayenmu Allah ka gafarta mana ka gafarta mu uwayenmu Allah ka gafarta uwayen uwayensu da kakanninsu ka gafarta mu yannansu da kannansu ka gafarta ma daya da iyali da zuriya uwayenmu Allah ka sa aljanna makoman Allah ka gafarta ma iyalan iyalan mu Allah ka gafarta masu. Allah ka ƙara masu imani da lahiya Allah ka ƙara masu imani da lahiya Allah da mu da su ka ba mu kariya da tsaronka Allah ka gafarta ma uwayensu da kakanninsu ka gafarta ma yannansu da kannansu Allah ka sa aljanna makoman mu iyan ga da ka ba mu da wanda za ba mu da zuriyar da za ba mu ilawa mal kiyama ka kama mana tarbiyar su Allah ka shirya mana su Allah ka shirya mana su Allah ka rika mana su Allah ka fake mana su Allah ka tsare mana su Allah ka kare maka kare su Allah ka kare maka kare su Allah ka maida hankalinsu da karatu da ibadarka Allah ka sa musu albarka Allah ka rika mana su Allah ka wake mana su Allah ka tsare mana su Allah ka kare mana su Allah ka kiyaye mana su ka azurta mu alherin ka kare mu daga sharorin ka sa aljanna makoman mu in kiyama ta yi muna roƙonka ka Allah bai asma'ikal husna wa sifatikal ula Allah ka zaunar da Najeriya lahiya Najeriya Allah ka zaunar da ita lahiya Allah ka haɗa kan Najeriya Allah ka haɗa kan 'yan Najeriya Allah ka busar da hitina Allah ka busar da tashin hankali Allah ka busar da tsoro Allah ka busar da hirgita Allah ka zaunar da Najeriya lahiya Allah ka zaunar da Najeriya lahiya Allah ka hada kan Najeriya Allah ka hada kan 'yan Najeriya Allah ka shirya shugabanninta Allah ka aza su ga hanya Allah ka aza su ga hanya Allah ka ba su mataimaka na ƙwarai. Allah ka ba su mashawarta na ƙwarai. ya Allah ka kare mu ka kare su ya Allah ka kare mu ka kare su ya Allah ka kare mu ka kare su ka azurta mu alherin su ka kare mu daga sharorin ya Allah ka hidda abin su garamu ya Allah ka hidda abin su garamu ya Allah ka ba mu nama da kanka ya Allah ka ba mu nama da kanka ya Allah ka ba mu nama da kanka kuma ka ba mu halaliya kuma ka ba mu mai yawa kuma ka ba mu mai samu ya rahman ya rahim ya zal jalal wal ikram Allah mana roƙonka da albarkar sunayenka da sabobin kamar Ya Allah ya man halakar halka da misali, ya man basadar adda da gairi a awani, ya man dabbarar umura da gairi waziri, ya man yarzuƙar halka da gairi ka taimaka mana Allah ka taimaki arewa. Allah ka zaunar da arewa lahiya, Allah ka zaunar da arewa lahiya, Allah ka gusar da hitina, Allah ka gusar da tashin hankali Allah ka gusar da tsoro Allah ka gusar da hirgita ya Allah ka zaunar da arewa lahiya ya Allah ka hada ka arewa ya Allah ka hada kan mutanenta ya Allah ka hada kan shugabanninta ya Allah ka zaunar da mu lahiya Allah ka azita mu alheransu ka kare mu daga sharrorinsu ya Allah ka hidda abin su garan ya Allah ka ba mu namu da kanka ya Allah ka ba mu namu da kanka kuma ka ba mu halaliya kuma ka ba mu mai yawa ya Allah ka ba mu mai isa don daraja sunayenka ya Allah da albarka sunayenka ka tausaya mana ya badi as-samawati wal ard ya zal jalali wal ikram ya sarih al mustasrifi ya giyas al ya kashif as ya arhamar rahimina ya mujiba da'awatil mudarrina ya ilaha al alamin بك ننزل هوائجنا أنت Ya Allah ka kare يا الله ككارم وككار جهم ya Allah ka kare maka kare jiham ya Allah ka kare maka kare jiham jihama Allah ka kara mata lahiya da zaman lahiya Allah ka kara ma jihama lahiya da zaman lahiya da ilimi da arziki da ci gaba mai ofani Allah ka taimake mu ka taimake wannan jiha ta mu Allah ka zaunar da jihama lahiya Allah ka zaunar da jihama lahiya Allah ka hada kan wannan jiha tamu Allah ka hada kan wannan jiha tamu Allah ka shirya mahukuntanta ya Allah ka shirya mahukunta wannan jiha tamu ya Allah ka aza su ga hanya ya Allah ka ba su mataimaka na kwarai ya Allah ka ba su mashawarta na kwarai ya Allah ka kare mu ka kare su ya Allah ka kare mu ka kare su ya Allah ka azita mu alherin su ka kare mu daga sharrorin su ya Allah ka hidda abin su garanmu. mu ya Allah ka hidda abin su garanmu. mu ya Allah ka hidda abin su garanmu. mu ya Allah ka ba mu nama da kanka ya Allah ka ba mu nama da kanka ya Allah ka ba mu nama da kanka kuma ka ba mu halaliya kuma ka ba mu mai yawa kuma ka ba mu mai isan ya khairu raziki ya Allah ka tosaya mana ka ƙara ma wannan birni da muke cikin su lahiya da zaman lahiya wannan birni Allah ka ƙara mana lahiya da zaman lahiya a cikinta gabacinsa daga yammacinsa kudancinsa da arewacinsa Allah ka ƙara mana lahiya da zaman lahiya ka tausaya mana ka kare mu ka amintar da mu ka amintar da hanyoyinmu Allah ka amintar da ƙauyukanmu Allah ka amintar da biranenmu Allah ka kare mu ka kare gidajenmu ya Allah ka kare mu ka kare gidajenmu ya Allah ka kare mu ka kare gidajenmu ka kare ɗaya ka kare iyali ka kare zuriya ka kare mu cikin dare ka kare mu cikin yini ka kare mu cikin gari ka kare mu wajen gari inda don ta Allah ka ba mu kariya da tsaronka ya Allah bi asma'ika alhusna wa sifatika alula ya Allah ka tusaya mana nasaluka bi annaka malikun وأنت على كل شيء قدير وما تشاء من أمر يكون يا الله كشريا مكشريا متاسا يا الله كشريا مكشريا متاسا يا الله كشريا مكشريا متاسا da albarkar sunayenka Allah ka raba su da miyagun ɗabi'u ka raba su da miyagun halaye mazajensu da matayensu Allah ka tosa yawa matasa ka raba su da shaye-shaye ka raba su da shaƙe-shaƙe ka raba su da kurbe-kurbe ka raba su da kurkure-kurkure ka raba su da ɗauke-ɗauke ka raba su da sace-sace Allah da suna sunayenka ka ba su ayyuka da sana'a na halaliya wanda zai ba su riba mai yawa mai isassu da suna sunayenka Allah ka ba mu kariya da tsaronka da mu da matasan mu baki ɗaya Allah ka ba mu kariya da tsaronka Allah ka ba mu kariya da tsaronka Allah ka tosaya mana Allah ka ba mu aljanna firdaus ala Allah ka kare mu daga duka azabobinka Allah ka ba mu aljanna firdaus ala Allah ka kare mu daga duka azabobinka da mu da uwaye da ɗaya da iyali da zuriya da dangi da malamai da masoya baki daya ka biya mana duk bukatun mu na alheri <clears throat> wayanda ba na alheri ba kama ya alheri ka biya mana abinda duk muka tsoro Allah ka kare mu ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu ya Allah ka tausaya mana ka ba mu alheri duka ka kare mu daga sharri duka ya Allah ka yi salati da sallama ga annabinka Muhammad sallallahu alaihi Wasallam.